yadda gwamnati ta ɗauki matakin kasa jama'a a waɗannan wurare kamar da borno yobe da adamawa har yanzu kuma a ce ana irin wannan kashe-kashe abin tsarai-tsarai akwai damuwa akwai kuma ban tsoro abu ne wanda yake ya kamata su waɗanda aka ba nauyin wannan nauyi na kare jama'a wato soja 'yan sanda da kuma a kamar su ss haka abu ne wanda yake dukkan ne su koma zauna su yi nazari domin wai a ce gwamnati mutane kan kalilan sun ta masu da hankali haka to a za a kwaje a wajen tsoro kwaye da gaske ni ma kai na nan abin da tsoro yadda abin ya tsaya eh, Ana cewa wannan al'amari ya faru ne a ƙauyuka da sauransu saboda yanzu da an kore su cikin birane sun koma cikin ƙauyuka da sauransu kuma suna fushi ne saboda waɗanda suke waɗannan ƙauyuka suna gaya wa hukumomi cewa ga inda su maɓoyarsu take da sauransu akwai wani abin da mutanen nan za su iya yi eh, wajen kare kansu kuma ita gwamnati tana da eh, tana da isassu ko wadatattun jami'ai da za su kare ko ina to kaga kaman kaga ce ɗaukin misali maiduguri eh. akwai anguwa anguwa da su matasan guraren suka ta tsaye suna son su kare kansu da kansu amma duk da haka sai ka ji su waɗannan mutane sun sami irin waɗannan mutane sun kashe su ko sun nakasa su a cikin gari ma an yi haka ai ka san ƙauye abin zai fita da hankali domin idan dai alal misali gwamnati ba yadda za a ce gwamnati kowane kawai kowane gari an kai masu tsaro yana da wuya abin da za a yi shi ne gwamnati ta zauna a gane shin waɗannan mutanen daga ina ina ne suke fitowa a ina ne suke zaune domin dai idan gwamnati ta ce gari ta tsare su ko sun je bayan gari suna ɓanna aikin gwamnati ne dole ke nazari su ga cin ina ne suke taruwa a ina ne suke training a ina ya ne kamata su ah, masu tsaron gwamnati na ne ya ne kamata su ma su tashi tsaye domin yana imani gwamnati ta shi karfin su amma commitment su yana ganin kamar su waɗannan ah, mutanen da suke wannan barna commitment na su na matsaran gwamnati to dole ne kuwa tsawon gwamnati ne tuma su sami yadda waɗannan mutane suka tage. masu tsaron gwamnati abinda duk za a yi masu a yi masu domin su ma su dage domin abin akwai abin kunya akwai abin kunya akwai da gaske kai ka je gwamnati ta sa ka kai training kai wani abu kai kaza kuma kana samun albashi kana samun riba su waɗancan mutane fa wai ba wai suna samun wani alheri ba ne kamar su yadda mutanen gwamnati ke sani iyaka kawai ƙuduri ne da suka ɗauka a cikin ransu to me yasa gwamnati da za su samu kuma waɗannan masu kuduri irin su ba su ba su tashi ina ganin in an yi haka in gwamnati ta tashi yadda ya kamata ina ganin za su haka Hallelujah.